sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1443 wanda ya daidai da 4 ga watan april haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam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 ya dawo da mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar Koko road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirar alkur'ani mai girma a kowane yammaci na watan ramadan wata mai albarka wata mai daraja watan da aka saukar da Alƙur'ani a cikinsa da fatar allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu ya datar da mu akan sawaba kun ga cikin iyawar allah yau gashi shekara ta dawo yau za mu fara tafsirar alkur'ani kamar yadda muka saba akwai yan uwanmu waɗanda mun yi tafsir da su bara amma kuma bana suna cikin ƙaburburansu ya allah ko a gama ramadana ɗin da mu ko ba da mu za a gama ba wanda yana cikin ilimin allah abinda dai muke fata allah ya sa mu cika da imani duk lokacin da ƙarshenmu ya zo ya zamanto ƙarshen ya yi kyau to kamar yadda muka al'adanta a kowace shekara a karatunmu na farko har ma da na biyu mukan ɗauki wata matsala mai amfani mu tattauna a kai wanda a wannan bagiran nawa na san mun ɗauki wasu shekaru muna tattaunawa a kan abin da ya shafi wata ko al'amarin da ya shafi ganin wata mun yi ta tattaunawa ana amfani da astronomical calculation wajen tabbatar da wata wajen tabbatar da tsagewar wata ko ko ba a amfani da shi mun yi ta yin wannan sa'an nan idan an ga wata shugabanni ba su gamsu da ganin ba shi ana ɗaukar azumi ko ba a ɗauka ana ajiyewa ko ba a ajiyewa ire irin waɗannan matsalolin dai tuni mun wuce su muka dawo kan matsalolin da suka shafi yanayi na yau da kullum kamar tsada abubuwa aka yi ta kira ga 'yan kasuwa na cewa su sassafta ma al'ummar musulmi ko kuma su haɗu da fitina waɗanda suke fitinar mominai maza da mominai mata allah ya musu alkawali falahum azabu jahannam suna da azaba ta jahannama gobe kiyama walahum azabul harik kuma anan duniya suna da azabar gobara kasuwanni ba za su dina ƙoniya ba sai 'yan kasuwa sun tausaya mu talakawa amma gobara kamar yanzu aka fara muna roƙon allah tsari kuma muna roƙon allah ya fitar da mu cikin wannan mummunan ƙangi na wahala da tsadar abubuwa da talauci wanda al'umma yau ta waye gari a cike shi allah kai muna mafita allah ka kawo muna sauƙi sa'annan mun ɗauki sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam mun tattauna a kansu mun ɗauki abubakar a siddiqul akbar mun yi karatu biyu game da shi shekaran da aka yi corona ko bara ko mun ɗauki umar al-faruk mun tattauna a kan shi a 2019 mun so mu tattaunawa kan ali bin abi talib to sai zan lokaci ya yi muna hali sa'annan a wannan lokacin ya kasance rana ɗaya muka yi amfani da ita inda har wasu ke ganin kamar fifitawa ce ga sauran sahabban da aka ba lokaci mai faɗi ali ba a ba lokaci mai faɗi ba wanda yake ba haka ba ne ali namu ne muke da ali kuma muke son ali don shi ne masallacinmu sunan shi masjidu ali ibn abi talib a gidajen musulmi ko ina ka duba cikin ƙasanmu za ka ga masu suna ali suna da yawa masu sunan fatima suna da yawa masu sunan alhassan da alhussein suna da yawa don haka ali namu ne akwai ma wani lokaci bayan ansa wannan sunan na masjidu ali ibn abi talib wani ke ce mini me yasa muka sa suna ali na ce ai ali babban sahabi ne masoyinmu ne wanda bai sa ali maƙiyinmu ne kuma mu jama'ar ali ne 'yan goyon bayan ali ya ce to ai da sunan alhaji wani aka sa wanda iya an tashi lalurar masallaci da an tunkari shi zai yi ya ce to da alhaji wani da aliyan zuwa ne ne kake gani kan gaba ya ce to ai shi wancan sun wuce yanzu ake magana magana dai ce ta jahilci ko to ni kan ko da za a zo masallacin nan ya zan ba spika babu abin da za a wa'azi da shi to muna nan kan sunan nan dai na alibin abi talib wanda zai iya yi muna don mun riƙe sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam masoyin sahaban yayi yi wanda kuma zai muna don alhaji ne ba mu da bukata mamu sahabai namu ne har yake cewa ba ka dan koda addu'o'in nan da ake ma manya da sauransu kullum asidikul akbar umar alfaru mine ne nace ni su na iya su aka karantar da ni kuma ina son Allah ya kashe ni suke fita ga bakina kullum su nake ɗaɗawa su nake makamfen su nake ambato cikin karatuna allah ya kashe ni karatuna ya ƙare a haka kada allah ya gwada mini na komo ina bara da karatu na lalata karatu na mai sheshe wani abu daban to a yau ma zan dai sake koma ma'alide kuma za a ga hikimar yin haka na niyyar zan ɗauki ya tumna abi sufyan har jiya da dare abinda yake a raina kenan to sai wayuwar gari allah ya cusa mini inda ya dawo kan alibinu abi talib in karkar abin nan da ban karkare ba wanda zai taimaka mana wajen fahimtar tafsirin mu inda muka nufata dama muna cikin sha'ani wanda ya shafi ali da ma'awiya ko ga zato safin tafsirin bara ya ƙare to alhamdulillah insha Allahu ta'ala karatunmu na yau da ma na gobe duka za su kasance kan ali kuma mutane za su ji bayanai game da wannan babban basahaben bayanai waɗanda ba su saba ji ba kuma za su ƙara sanin girman wannan sahabin na annabi sallallahu alaihi wasallam surukin manzon allah kuma baban alhassan da hussain baban al-muhsin da sauran 'ya'yan da yake da su asalin sunan shi shine ali ibn abi talib wanda kusan nasabar shi da ka tsallake abu talib tana koma nasaba ɗai da nasabar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka nasabar ali idan za ka ambace ta da ka ɗebe suna ali da sunan mahaifin ali to saura ga baki ɗaya nasabar annabi muhammad ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga abdulmuttalib har zuwa ga hashim hashim ɗan abdimanafin abdimanafin ɗan kusai kusai ɗan kilab kilab ɗan murra murra ɗan ka'ab ka'ab ɗan lu'ayi lu'ayi ɗan ghalib ghalib ɗan fihir fihir ɗan malik malik ɗan nadar nadar ɗan kinana kinana ɗan huzaima huzaima bin mudrika mudrika kuma sunan shi amir wasu malamai suka ce amr shi kuma ɗan iliyas ilyas ɗan mudar mudar ɗan nizar nizar ɗan ma'ad ma'ad da adanan wanda adanan yana daga cikin jini na annabi ismail alaihi salatu wasalam ɗan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ashe nasabar annabi tana komawa ne zuwa ga annabi ibrahim don shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake siffanta kan shi da cewa shi jika ne na annabi ibrahim ya ce ana bushra isa wa da'awatu ibrahim ya ce ni bushara annabi isa ne mun san bushara annabi isa ta zuwan wani manzo bayan shi ko a cikin alkur'ani sa'an nan addu'ar annabi ibrahim da ya ce ya allah ya fitar da manzo cikin tsatson ɗane annabi isma'il ya ce shi ne wannan addu'ar ashe kun ga kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam jika annabi ibrahim ne ta hanyar ɗanɗan shi annabi isma'il alaihi salatu salam wanda larabawa sukan aji lissafin kakanninsu akwai masana ga ilmi na nasaba na sabon cikin larabawa wanda abubakar asidikul siddiq akbar yana daga cikin waɗannan masanan sa'an akwai hakim ɗan hizam wanda malamai ke cewa an haife shi a cikin ɗakin ka'aba ma shi ma yana cikin masana ilimi na abin da ya shafi nasaba don shi ne nasabar ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ma nasabar larabawa ga baki ɗaya ta kasance an kiyaye ta an santa ku duba ku ga kaka na ɗai na biyu na uku har kaka na ishirin da ɗai duka an san su kuma sani na gaskiya wanda alhafi sai ke faɗi a littafin fatihul bari mujallar na shida shafi na ɗari shida da sha ɗaya ya ce wa amma minan nabi sallallahu alaihi wasallama ila adnan fa muttafaqun alaihi wannan nasabar ta mutum 21 tun daga annabi in ka ɗauku har zuwa adanan an yi ittifaki a kanta wanda alhafi ibn kasir ya faɗi irin wannan a littafin albidaya wani haya a ainihin mujallar na farko jizi'i na biyu shafi na 684 don haka nasaba ta annabi sallallahu alaihi wasallam nasabar ali bin abi talib da sauran laraba duka sananniya ce to sai dai nasabar daga annabi isma'il daga adanan wadda ta kare daga ma'adda dan adanan da bakin na aka sani duka sauran nasabar da sauran malaman nasaba suka ambata bata tabbatu ba domin wasu sun ja nasaba daga adanan suka ɗora mutum bakwai suka isa zuwa ga annabi ismail alaihi salatu wassalam to wannan bai yi ba wasu suka ja suka ɗauki mutum tara wannan shi ma bai tabbatu ba wasu suka ja suka ɗauki mutum goma sha biyar shi ma bai tabbatu ba aka jingina ga abdullahi da abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda cewa akwai mutum talatin tsakanin adnan zuwa ga annabi ismail alaihi salatu wassalam na tabakatul kubira a ainihin mujallar na farko in farko yana cewa a kabara na hisham ibn kalbi an abihi an abi salih an ibn abbas qala ma baina ma'ad bin adnan wa baina isma'il naifin wasala suna aban ya ce tsakanin ma'ad ɗan adnan da annabi isma'il akwai hula ɗaya har hula talatin da wani abu bi ma'ana akwai uba ɗaya har uba talatin da wani abu malamai suka ce irin wannan bai inganta ba wannan hisham wanda ya ce a khabara na hishamun shine hishamun da kalbi wato hisham bin muhammad bin sa'ib al-kalbi malamai sun ce mataruki ne kamar imamu dara kutsuni da wani ne sun ce mataruki ne kamar yadda imamu zahabi ya zo da shi cikin mizanul itidal fi na kadin rijal a tarjama ta bakwai haka ma ibnu asakir a tarihi madinati Dimash ya ce rafidiyyun laisa bi sika ya ce dan shi'a ne ba ka ba ne sa'an nan mahaifi na kalbi shine muhammadu ibn sa'ib al-kalbi ya ce kuma fa matarukun shi ma mataruki ne wa muttahamun bil kazibi kuma ana tuhumma ta da ƙarya khasatan an abi saleh musamman ma ga ruwayoyin da yake yi daga abu saleh domin shi da kai ne ya taɓa faɗi yana ba su fiyano sauri labari yace kullu ma haddastuka an abi salih fa huwa kadhibun yace a duk hadisin da na baka nace an abi salih karya ce na kirkiro shi da kanshi ya faɗi ka duba mizanul itidal fi na kadar rijal na imamu zahabi a tarjama ta da hudu. haka ma abu salih din shi ma shine abu salih bazan shi ma ifi ne tarjama ce tana cikin mizanul itidal din tarjama ta dubu da da talatin biyu don haka hadisi ne musalsal bi du'afa hisham bin kalbi mataruki ne kalbi shine muhammadu ibn sa'id mataruki ne muttahamun bil kadhib sannan ruwayoyi ne daga abu salih dukkaninsu da ifai ne sa'annan wannan abu salih din bazam shi kuma ifi ne don aka jingina ma abdullahi da abbas aka yi ko an gane sannan da wanga isnadin da isnadin karan kai ne irin wannan maganar ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga hishamu dan kalbi daga baba ne kalbi daga abu salih daga abdullahi da abbas ku cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamo izan ta ha'ila adanan amsaka duk lokacin da yake jawo nasaba da ya yi mutanen nan 21 ya kai ga adanan sai ya tsaya nan waya kulu sai annabi ya ce ka zaban nasabu na masu masu ilimin nasaba sun yi ƙarya sun wuce wannan gurin ba wanda ya san wannan gurin an fahimta ba wanda ya san tsakanin adanan zuwa annabi ismail ta'ala wa bai na zalika kasira sai karanta wannan ayar faɗar Allah maɗaukakin sarki da karnuna bayan waɗannan da suka wuce karnuna waɗanda suke masu yawa waɗanda babu wanda ya san adadinsu ta ga isnadi guda ne an kawo wacce magana an kawo wannan sun kauri juna domin a nuna maka waɗannan labarun duka ire-irensu babu abin da ya inganta an fahimci wannan abin sani kawai hadisi ya tabbatu ko kuma in ce asari daga abdullahi bin wahab shi kuma ya karbo daga ibnu lahi'a shi kuma ya karbo daga abul aswad shi kuma daga urwadan zubair cewa ma wajen na ya arifu ma bai mawara a adanan illa ta taharudar shi shine cewa babu wanda ya san abin da ke tsakanin adanan abin da ya wuce adanan da baki adanan a wuce a kai ga annabi ismail babu wanda ya san shi kuce ɗaya ne ake yi amma babu wanda ya san shi hasali ga ahalul kitabi aka samu wannan isra'iliyat ne duk da ke ciki isnadin akwai ibnu lahi'a to amma marwaci ga ibn lahi'a shine abdullahi bin wahab abdullahi bin wahab kuma ya yi waya ga ibn lahi'a qabla al ibn lahiya yana daga cikin malamai marwaita masana masu ilimi gangararru waɗanda ake yawo ana zuwa domin a nemi ilimi ga hannunsu ah, ina zaton imamu ahmad ne yake cewa ya yi aiki hajji ya kai so uku don ya haɗu da ibn lahiya amma allah bai haɗa shi da shi ba ba imam ahmad ba ne wani ne daga cikin manyan malamai magabata ɗin to amma ya samu ikhtiladi lokacin da littafai ne suka ƙone gobara ya gida ya ƙone ga baki ɗaya littafai suka ƙone dama kuma allah bai ba shi hadda ba wannan ya faru a hijira na shekara 170 ya ƙara shekara hudu duniya ya yi wa fati hijira na da shekara 174 to shekarun nan hudu na iktilaɗin shi bayan gobara ya yi ta ba da hadisai ga sunan barkatai wanda ne ya lalata dukkanin karantarwar da ya baya to sai waɗanda suka yi ruwaya gare shi ƙablal ikhtilat ba su yi ba adal ikhtilat ba waɗanda daga cikinsu akwai wasu da ake kira a ba da la'asalasa. akwai abdullahi bin wahab akwai abdullahi bin al-mubarak akwai abdullahi bin yazid al-muquri su ruwayoyinsu gare su ingantacci ne a takaice dai magana ta tabbatu daga urwa ba wanda ya san wannan me yasa na yi wannan tsokacin mai tsaunan saboda a kiyaye kirista da malaman kimiyya suna suka musulmi matuƙa a nan cewa ai mun haddade na sabobi mun kai ta har zuwa ga annabi ibrahim har zuwa ga annabi adam wanda idan aka diba ana iya gane ko karni nawa ne kenan tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi adam ana iya gane kuma karnunan da ke tsakanin annabi zuwa yau kenan musulmi sun haddada karno na 'yan adam wanda wannan haddin idan aka duba za a ga ya saba mai ilimi na bincike wanda aka yi yau don haka malaman kimiyya sai suka mai da abin dariya sai aka ce musu a'a muka musulmi ba mu da wannan kwata-kwata ba mu da wannan baki inda aka sani adanan tsakanin adanan zuwa annabi isma'il zuwa annabi ibrahim ƙurun ne waɗanda babu wanda ya san yawan mutanen da suke wannan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 wannan suratul ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا wannan suratul furqan kenan aya ta 38 akwai suratul ibrahim wa adin wa samud wallazina min ba'dihim ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaumin nuhin wa adin wa samud wallazina min بعدهم لا يعلمهم إلا الله Allah madaukakin sarki ya ambaci al'ummomin da suka gabata yace labarin su bai zo muku ba adawa da samudawa ga kuma mutanen annabi nuhu duka Allah ya ambace su ya ce wa adin wasa ya ce yace wallazina min ba'dihim da waɗanda suka zo bayan su la ya'lamuhum illallah ba wanda ya san su sai Allah an fahimta domin malaman kimiyyar suna jayayya cewa ɗan adam ya daɗe bisa doron ƙasa wayannan ƙarnunan da ake taƙaitawa a ce su ne ƙarnunan ɗan adam zuwa ga annabi adam sun yi kaɗan wanda idan aka ce a yi lissafi bisa ga wannan lissafin to shekarun duniya da ma ɗan adam bisa duniya shekaru ne 'yan ƙalilan waɗanda ba za su kai dubu goma ba Kina annabi adam ya rayuwa a doron ƙasa shekarun da ba su wuce dubu goma da suka wuce ba wanda wannan ya saba ma abin da ake samu na bincike akwai gawarwakin ɗan adam da ake tonowa a bincika a ga shekarar su dubu kaza ko dubu talatin dubu arba'in dubu hamsin kaka aka yi haka ta faru to mu musulmi ba mu da wannan ba wanda ya san wannan lissafin an gane wallazina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san adadin ba wanda ya san su sai Allah in ma dariya za a yi aima kirista dariya don kirista su suke da shi tun daga annabi ibrahim annabi ibrahim ya haifi wane ya haifi wane ya haifi wa wannan bigat ɗin da ke cikin bible ɗin idan aka tara suri guda za a gani har a kawo ga annabi isa alaihi salatu wasalam kamar yadda yake cikin book of genesis na bible akwai wani malamin bible wanda ake kira archbishop usha of amag wanda ya rayuwa sama ga shekaru 300 da suka wuce zuwa shekaru 350 ya lissafi ai bisa ga irin wannan lissafin wani ya haifi wani wani ya haifi wani ya tattara waɗannan shekarun ya tattara ya yi wani calculation ya ce an halarci duniya shekara dubu hudu da hudu gabanin zuwa annabi isa wanda idan muka tara har zuwa yanzu da nake magana kenan shekarun duniya dubu shida da dari biyu da shidda wanda daidai wannan lokacin mutanen egypt har ma sun waye har chemistry suna yi sun ma iya boko har chemistry suna yi haka ma bangaren mutanen india sun waye har chemistry suna yi har lissafin ma ya ɗauko da abin ya mai daɗi ya ce an fara ɗaya ga watan oktoba aka gama halittar duniya bakwai ga watan oktoba shekara ta eh, hudu gaba na annabi isa ya ce bayan an halarci duniya da kwana goma sha shidda allah na ya ci gaba da halittar abubuwan da suke bisa doron kasa cikin kwana goma sha shidda rai 23 ga wata oktoba ya gama halittar ɗan adam shekara ta hudu gabanin zuwa annabi isa ya ce kuma an gama halittar ɗan adam ne ƙarhe tara na safe so kun ga irin wannan malaman kimiyya sai suka bai da addinin na christianity ya koma wasa ko don shi ne christianity din ana ƙara waye ma kimiyyar yau rage yawa yake yi inda ake kirista sun fi kowa yawa duniya yau sama ga shekara 200 kirista sun fi kowa yawa duniya to amma ana samun wannan ci gaban na kimiyya rage yawa suke yi musulmi ke kara yawa yanzu ka je ko gugulin ka yi da nan zuwa 'yan shekaru kaɗan musulmi da nan zuwa shekara ta 2051 ne kenan shekaru 29 zuwa 30 musulmi za su fi kowa yawa duniya su da kansu sun faɗi musulmi za su fi kowa yawa duniya me ya kawo haka saboda advancement da muke samu in science and technology musulunci shine addinin gaskiya kun ga malaman mutum tuni sun faɗa mana cewa ƙarya ce ake yi a jana saba daga nan a kai ta can har lissafi irin na aka bi ya yiwu su kuma krista suna da abinsu daga addinin krista aka aro aka shigo mana da shi cikin addinin musulunci ina fatar an fahimci wannan to waɗannan ƙannunan babu wanda ya san su sai Allah Abdullahi da Abbas ya ce lausha a Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yi allimahu Allah la'allama da annabi ya so Allah ya sanar da shi da Allah ya sanar da shi to amma bai buƙaci wannan ba an fahimta saboda ba wani ilimi ne mai amfani ga ɗan adam ba to bisa ga wannan Ali bin Abi Talib da annabi sallallahu alaihi wa sallam nasabar su ɗaya ce babu wani bambanci inda bambanci yake kawai shi daga kai ne annabi sai abu talib amma daga an kai abdulmuttalib har zuwa adanan duka nasaba ɗaya ce kunga wannan girma ne da falala ga imam aliko haka ma mun ji sunan shi yana da alkunya malamai sun ambaci alkunya kusan uku wadda ake mishi wadda alkunya ɗaya dai ita ce alkunya biyu kamar laƙabi suke alkunya ta farko wadda ita ce matsayin alkunya shi shine abul hasan baban hasan wane ne Hassan hasan shine babban ɗan shi wanda ya haifa da fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mudgatun nabawiyya Dan da ya haifa na farko da fatima ya haife shi ne bayan an hijira an dawo garin madina an fahimci wannan duk da yake ba shi kadai ke gare shi ba yana da al ko tare da fadima to mutane sun fi sanin alhassan da alhussaini cikin ɗiyan fadima kun san cewa fadima tana da wasu ɗiya waɗanda ba biyu nan ba to akwai almuhussain don haka duk gidan da yake akwai alhassan da hussaini to ai almuhussain an fahimta sannan ana iya alhassan da alhussaini ba sai ta waye ba domin alhassan da alhussaini ba ta waye ba ne ba ta waye ba ne akwai bambancin wata goma sha ɗaya tsakaninsu kowannensa cikin ciki daban ya zauna aka haifi alhassan bayan wata goma sha ɗaya cikin ramadana cikin watan sha'aban ya dawo aka haifi alhussain ina fatan an fahimci wannan kaga kamar an yi rurutsarsu kenan sa'an aka haifi almuhussin almuhsin shi kuma tun yana dan jinjiri haka Allah ya karbi rai shi shi yasa bai shahara kamar alhassan da kuma alhussein ba sa'annan fadima kuma ta haifi ummu kulthum wadda ita ce yar autatta ta kuma haifi zainab don haka alhassan alhussein almuhsin zainab da ummu kulthum su ne 'ya'yanta to ya aka yi ba a jin sauran ambaton sauran 'ya'yan wannan sha'ani ne na shi'a saboda manufofinsu sun fi tafiya ne ƙarƙashin yin amfani da suna alhassan da kuma sunan alhussein ummu kulsum ita ce yar auta ta rayu har bayan wucewar manzon allah kuma ta girma ta yi aure ta girma ta yi aure wa ta aura shine umar alfaruk ashe umar ya aure ma manzon allah kuma ya aura daga manzon allah sannan ali shi ya auren ma umar diyashi ummu kulsum diyar fadima jikanyar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zauna da jinin manzon allah a cikin gida ne shi ne za ka zo yau ka ce za ka zage shi ko ka aibanta shi kai da wa ka zauna ɗiyarwa kake aure shi ɗiyar ali yake aure shi umar alfaruk kuma a ta tafai na sunna da na shi'a duka an tabbatar da haka muna da littafi sama ga 20 da shi'a da suka ambaci haka banda su na sunna sannan wannan ummu kulsum din da ta auri umar al-faruk ta haihu da umar ta haifi ya biyu da umar akwai zaidu bin umar akwai ruqayya bintu umar da haka umar ya haihu da ita mu kalla mu gani ham wanda manzo Allah ya ce ya ji tori ne cikin aljanna to amma an ce kuma umar wa lokacin da manzo Allah ya wafati aka yi ma abubakar mubaya'a umar shi ya je ya tara 'yan daba aka ce gida ali aka ce ali sai ya yi ali ya ce bai yi ma abubakar mubaya'a daga ƙarshe fatima ta fito za ta yi faɗa da shi wai sai umar ya ɗunguje ta tana da tsohon ciki ta faɗi cikin ya zube ta kama rashin lafiya ta yi wa fati to amma kuma ɗiyar fatin mai ka aure ku kalli wannan zai yiwu wai har yana cewa zai kuna gidan ali idan ali mai biye mu baya ba ali fa jarumi ne akwai wanda ya sai zo kofar gidan ali ya faɗa ma ali irin wannan duk yakin da manzon Allah ya je babu yakin da Ali bai je ba in ba yakin buka ba shi ma da manzon Allah ya ce Ali zauna gida ka huta na baka riƙon garin Madina za ni je yakin buka, Ali takaici yake ji bai je yakin nan ba Ali takaici yake ji ya ce, ya Rasulullahi za ka bar ni cikin mata da ƙananan yara a je a samu falalar jihadi a bari ya ɗauki takobi na nima in fita ya rasu lalla wani soja ne za a cewa yau an ɗauke shi da maiduguri ya ce a da allah a bar shi maiduguri ɗin nan da ya samu falalar jihadi don haka shi ƙoƙarin da yake kenan don haka a haka wanda ke da irin wannan jarunta shine za a zo kofa gidan shi da wasu 'yan daba a zo ana faɗa mishi maganganu ya ɓoye cikin gida wai har sai mace ta fito faɗi ta fito ta kare shi kuma tana da ciki tsoho kun ga ƙarya ce to diyar ma umar ke aure suruka umar ce ummu kulthum wadda wasu malamai suka ce sunanta ita ma zainab as-sughra waccan kuma zainab al-kubra kuma umar ya haifu da ita ya haifu zaidu da ya haifi ɗan ɗa sai ga me zai samu sai ce a sa mai zaidu zaidu ɗin nan dai wani masoyin annabi ne zaidu bin al sannan zaidu ɗin nan kuma sunan ɗan gidansu ne ɗan uwane ne zaidu bin qattab wanda ya yi wa fati wajen yaƙi wanda an ji yaƙi ko da aka dawo umar ya tambayi abdullahi da umar ya ce ina zaidu ya ce ai zaidu ya yi wafati ya ce kana ni ka kyale shi ya riga ka wafati ya riga ka yin samu alheri ya ce kana ni ka mutu ba wajen yakin nan ya ce to raina ne allah ya kawo yau shi kuma nashi allah ya kewaye shi da falala bai kawo shi yau ba mu kalla mu gani sannan zainab ɗiyar fadima ita kuma tana auren abdullahi ɗanɗan jafar ɗan abi talib jafar ɗan abi talib yaya alibin abi talib ne wanda duniya ya fi kowa kama da annabi annabi ya ce ya ja'far ashbahata halki wa kulufi siffa ta kafi kowa kama da ita haka ma ɗabi'una kai ke da kama da su komai nashi ga ali tsaye ga kowa tsaye annabi na ba kowa tashi daraja yadda bi ja'far yace ya ja'far ashbata khalqi wa khuluqi kai kuma ali ga naka kai kuma zaidu ga naka yana ya faɗa ma kowa tashi falala shi ya jagoranci sahabbai ja'far bin abi talib lokacin da aka yi hijira daga garin makka zuwa ƙasar habasha nan cikin ethiopia afirka ya mata ce ma tana isuwa cikin ƙasa habasha ana hita jirgin ruwa cikin ƙasa habasha nan ta haihu ya ce ya samu ɗan suna abdullahi suna mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne abdullahi bin ja'far wace ce mata ce ita ce asma'u bintu umais wannan asma'u bintu umais ta zauna ƙarƙashin ja'far bin abi talib ta haifan mai abdullahi bin ja'far yau da gobe har annabi ya hijira ya koma garin madina har aka cimma shekarar yakin khaibar sannan ja'afar ya dawo annabi ya tura ja'afar wajen yaƙi ga sotu mu'uta ya ce ja'afar ya ɗauki tuta iya an kashe shi abdullahi ɗarawa ha ya ɗauki tuta iya an kashe shi haka aka yi suka je kakurai suna ganin ja'afar suka aza annabi ne saboda kamar shi da annabi suka farmai da datsa da sara abdullahi da umar ya tsakanin sara da takobi da suka da mashi tsakanin kafaɗar ja'afar ɗaya zuwa kafaɗa sai da na lissafa tasa'in da wani abu suka gutsura hannun shi annabi ya ce wallahi ya ga ja'afar cikin aljanna allah ya sanya mishi fifike na aljanna yana fira cikin aljanna annabi sa aka dafa abinci aka kai gidan ja'afar annabi ya yi baƙin ciki ga mutuwar ja'afar yayan alibin abi talib ne ya kira mai aski ya sa ya kira abdullahi dan ja'afar ya zauna da shi aka yi mai aski to wannan mahaifiyar asma'u bintu umais mahaifiyar abdullahi dan ja'afar da ja'afar ya yi wa fati ba ta iya zama ba gidan aure ba don haka sai ta aure abubakar as-siddiq al-akbar ta haifi muhammad bin abubakar a siddiq ashe da muhammad da abdullahi dan jafar uwa ɗaya suke lokacin da abubakar ya wafati kuma daga baya sai ta auriwa sai ta auri ali da abi talib ta haifan mai ya haya don haka da ya haya bin abi talib muhammad bin abi da abdullahi bin ja'far duk asma'u bintu umais ne ashe kana iya raba waɗannan sannan shi za mu zo nan alibin abi talib cikin 'ya'yan da ya haifa sai da ya samu ɗan shi ɗaya abubakar ya haifi wani ya sami umar ya haifi wani ya sami usman waɗannan suna uku duka sai da ya yi su cikin 'ya'yan shi sannan ya ɗauki ɗaya shi kuma ya ba umar aure ya shi kuma wanda ya haifa da ma bintu nabi sallallahu alaihi wasallam to abdullahi dan dan jafar ɗin na shi ya aure diyar ma guda wadda ake kira zainab al-kubra ina fatar an fahimta da yake aliya wasu auraraki bayan wucewar fadima amma bai taɓa hada ta da kowa kishi ba sai bayan wucewarta ta yi wafati ne wata shidda da wafati annabi sallallahu alaihi wasallam dama annabi ya faɗa mata cikin iyalai ne ita ce ta farko da za ta fara riska ta a cikin aljanna ali ya auri mata har guda tara wannan ta rasu ko kuma ya sake ta ko dai da yi wafati ya wafati akan hudu wanda ya haifi 'ya'ya biyar da fadima sauran matan nashi imamu tabari ya ce ya haifi 'ya'ya 26 da su in ka hada 'ya'ya 31 kenan an fahimci wannan duka jini ali ne in ko ka ɗauki ɗayan ƙaulin ma wanda ake suke wanda malamai ke cewa yana da 'ya'ya goma maza 'ya'ya goma tara mata kun ga 'ya'ya talacin da uku kenan so don haka a sani akwai sauran 'ya'yan fatima waɗanda mutane ba su san da su ba ba 'ya'ya biyu ke gare ta ba 'ya'ya biyar ke gare ta tare da ali ina fatar an fahimci wannan to wannan alkunya shi ta abul hasan alkunya ce wadda aka yi mishi saboda babban ɗanɗan shi alhassan bin abi talib wanda daga ƙarshe mun ga allah maɗaukin sarki ya albarkace shi da yi shahada kamar yadda za mu zo a kai sa'annan alkunyar shi ta biyu ana yi mishi alkunya da abu turab baban turda ina wannan alkunya ta samu asali muna da hadisin sahal bin sa'ad as-sa'idi wanda yake cikin sahihul bukhari hadisi na 441 da hadisi na da hadisi na 3703 sahihu muslim hadisi na 2409 wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidan fatima gidan ali ya je ya kai musu ziyara ya iske fatima ya ce ina dan ɗan amin na ke yake sai ta ce ai mun samu wani ɗan saɓani da shi ya fita yana mai fushi da ni ina fushi da shi kun ga tsakanin mata da miji ko ba yadda za a yi ya zan ba a samu wannan saɓanin ba an samu saɓani tsakanin annabi da matan shi to ga faɗi ma mai tsalki ga ali mai tsalki kuma amma ana ɗan samun saɓani can wacan haka shi yasa aure haƙuri ne dole ne sai a yi haƙuri cikin zama aure wanda duk ya ce bai haƙuri to bai aure an fahimta to wannan hadisin da annabi ya tambaye ta ina mijin naki yake ina dan da'an minki yake sai tace ai ya fita mai nan ya yi fushi da ni ina ya tafi ban san inda ya tafi ba ya ma ki yin bacci rana a gidana sai annabi ya ce ma wani da ke wuri ya ce je ka dibo mini ina yake aka dibo yana can cikin masallaci yana ya dan kishin gida manzo Allah ya taka ji har cikin masallaci ya same shi ya mai magana ya ce mishi ya ake ciki ko da isko ali duka turɗa ta rufe shi sai annabi ya rika shi ya ce kum ya aba turabin tashi ya kai abu turab yana kakkaɓe mai turɗa yana kum ya aba turab kum ya aba turab to daga nan ne sai aka kama kira ne abu turab to ali ya kasance cikin sunaye ya fi son wannan sunan bisa ga kowa ne. ya fi son ka kira shi da suna abu turab haka ma yana cikin usdul gaba na ibn al-asir juz'i na hudu shafi na sha shida cewa ana ce mai abu sibtain wato baban jikoki jikoki annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu to waɗannan su ne alkunyoyin da ake mishi guda uku su akwai kuma laƙubba waɗanda ake mishi ana kiran shi murtada ko mun same shi ga wasu daga cikin malaman sunna kuma kalmar ta murtada ai ba ta da wani illa an gane ba ta da wani illa tana nufin yara wanda an ka yarda da shi ismu maf'ul ne daga irtada ya yarda yartadi yana yarda ko murtada akwai murtadi akwai murtada kamar mujaddadi da mujaddidi an gane ismu maf'ul ne sannan akwai alhaidara shine haidar wanda mafi yawa 'yan shi'a sun fi amfani da sunan sai dai ya zo a cikin wasu littattafai na suna kamar littafi al-mustadrak ala sahihaini na abu abdullahi al-hakim wannan saburi cewa ali da kai ne ya yi makan shi kirari da cewa ana kiran shi alhaidar ya ce anallazi sammatini ummi haidara ni ne wanda mahaifiyata ta sami suna haidar wasu malamai suka ce ko da aka haife shi abu talib bainan tun da abu talib bainan sai mahaifiyar shi ta sami suna haidar yana dawowa sai ya goge ya ce bai da haidar ba sai ya sami shi suna ali sai zamanta ali kenan alhaidar an fahimci wannan to dama dai akwai wata ka'ida al'asule fil asma'i aljawaz illa ma harama hushari. wayan ga sunayen babu mai muni ciki alhaidar me yake nufi zaki wannan maji karfin zaki saurayin zaki maji karfi lafiyayye sannan kyakkyawa al'asadul jamilu samin shi ake nufi an gane haidar kamar da yake cikin abin nan tajul arus jizi na goma shafi na 557 cewa haidar a cikin zakuka haka yake kamar sarki a cikin mutane ko cikin zakuka zakin da ake kira haidar shine sarkin zakunan irin namijin turon zakin nan an gane wannan namijin zakin nan lafiyayye mai kiba to shi ake kira alhaidar da haka sunan bai da illa an gane to sai abin da ya shafi haihuwar shi malamai sun ambaci shekaru haihuwar shi shekaru daban-daban amma da an haife shi shekaru goma ne gabanin a aiku annabi sallallahu alaihi wasallam magana mafi inganci wanda in kai calculation kai lissafi zai baka kenan ya yi wa fati yana shekara 63 kamar yadda annabi ya yi wa fati yana 63 kamar yadda abubakar a siddiq al-akbar shi ma ya yi wa fati yana 63 to an haife shi shekaru goma a gabana a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba littafi al-isaba fi tamyiz sahaba juz'i na biyu shafi na 500 da ɗaya da littafin fathul bari duka na alhafiz ahmad bin ali ibn hajarin al ne jizi'i na takwas shafi na 174 ina aka haife shi wasu malamai suka ce an haife shi a cikin ɗakin ka'aba cewa shi kaɗai ne wani bahashime da aka haifa a cikin ɗakin ka'aba wanda wannan maganar ta watsu a cikin littattafan shi'a babu ƙasa ga littafi 20 na shi'a wanda aka ambaci wannan a cikin littattafan sunna kuma za ka iya samun maganar a ainihin mujallar na biyar shafi na 206 na littafin al-mustadrak al sahihaini na abu abdullahi al-hakimun ne saburi cewa alhakim yana cewa kattawata ratil akabaru anna mata binta asadin waladat amiral mu'minina ali ibn abi talibin karramallahu wajahahu fi jawfil ka'aba yace labari ya zan mutawaturi ya yadu abuna sananne cewa fatima yar asad mahaifiyar ali bin abi talib ta haife shi a tsakiyar ɗakin ka'aba wanda littattafan da shi'a suka ce tana tsakar dawafin ɗakin kaba sai naƙuda ta kama ta sai bangon ɗakin kaba ya tsage sai ta shiga ciki ta haihu ta kwana uku ciki nan bango ya sake tsagewa kuma sai ta fito an fahimci wannan wanda wannan bai tabbatu ba maganar mata alhakim abu abdullahi ne saburi malamai sun mayan mishi da raddi ali namu ne muna son ali in akwai guri inda ya fi ka'aba tsalki muna son a ce an haifi ali can to amma yana da darajar da ba sai an kirkiro magana don a ƙara mai girma ko daraja ba wanda bai da darajar shi ake kirkiro magana a kirkirar daraja a ɗora mishi wanda bai da daraja ake ma haka nan mai daraja ya wuce a mai haka don haka ali ya wuce haka cewa an haife shi cikin ɗakin ka'aba magana ce wadda bata tabbato bata inganta ba kuma suna alfahari da cewa tana cikin littattafan sunna to ko littattafan na sunna asalin maganar daga littafin alhakim abu abdullahi ne saburi take almustadrak ala ne kuma bila sanadin ba ta da isnadi cewa kattawa taratil akabaru akwai hadisi mutawatiri da bai da isnadi da ka malamai suka shiga sharhi cewa yana nufin ba tawaturi wancan na istilahi ba a labari ya yaɗu cikin duniya ko ina cewa ali cikin ɗakin ka'aba aka haife shi idan ko an ce ana nufin hadisi ne mutawaturi an haifi ali cikin ɗakin ka'aba to ƙalubale a nan sai aka mana hadisin da isnare ne sahabi nawa ya ruwaito shi an gane sai a zo mana da shi cikin littattafai domin hadisai mutawaturai mun san su akwai hadisin man zaba alayya muta'ammidan ko a rawaito shi daga sahabi sama ga sahabi saba'in akwai hadisin tafke alkausar na manzon Allah na yinin kiyama a rawaito da da wani abu akwai hadisin shafa akan hukkufa a rawaito shi daga sahabi saba'in akwai hadisin nazal alqur'anu ala sab'ati ahrufin a rawaito shi daga sahabi 27 akwai hadisin ɗaga hannu yayin kabbara wajen sallah a waito shi daga sahabi sama ga hamsin akwai hadisin kullum muskirin haramun shi ma an waito shi daga adadin sahabai masu yawa akwai hadisin al-isra wal mi'raj an waito daga sahabi sama ga 25 to shi hadisi an haifi ali cikin ɗakin kaba daga sahabi nawa ne sannan sai mu bi ɗabaƙan marwaita mu ga kowace ɗabaƙa ta kai ga martaba ta tawaturi in ba haka ba a kenan ba hadisi ne matawaturi ba ina fata an fahimci wannan sai kuma abin da suke kan hujja da shi maganar wani malami ba shafi'e wanda ake ma'alkunya da abu muhammad wasu ce kuma abul hassan ali bin muhammad al-maghazili afwan al-maghazili ya rubuta littafin manaqib amirul mu'minin ali bin abi talib a shafi na uku yana cewa an haifi ali bin abi talib a tsakiyar ɗakin ka'aba sai dai maganar ba ta tabbatu ba ba ta da wani isnadi gashi nan na kirki wanda ake iya dogaro da shi magana ce mai rauni da fage ne na tattauna hadisi to da sai mu ɗauki maganar ɗaiɗaiɗai mu ɗaiɗaiɗai da ita a banye ta zari har abawa a buɗe maka ita kaga cewa zance ne kuro don haka duk wanda ya hekaice maganar daga gare su ya hekaice ta yasa cikin littafinsu magana ce wadda bata inganta ba in ma har akwai wanda ake cewa an haifa cikin ɗakin ka'aba to bai wuce hakim bin hizam ba wanda yana cikin sahihu muslim imam muslim ya ambaci cewa an haifi wannan sahabin cikin ɗakin ka'aba kuma dole ne wannan haihuwar ta kasance gabanin saukar shari'a domin bayan shari'a ta sauka ba a haihuwa cikin masallaci an fahimta ba a haihuwa cikin masallaci saboda ba a biki cikin masallaci mata masu jinnai ma suna ƙauracewa ya ko ina fatar an fahimci wannan so bisa ga wannan kenan bai tabbatu cewa an haifi ali bin abi talib a cikin ɗakin ka'aba ba to sai kuma abinda da za mu je gare shi da lokacin yayi ne to abinda in mun zo gobe za mu ɗauka da gare shi mahaifan shi fatimatu bintu asad da kuma mahaifin shi abu talib za mu ji bayanai masu kyau game da su da haka karatun na game da ali kusan zai iya cewa baki ɗaya shi yana gobe yau sharan fage ne aka yi an kakkaɓe ƙura ce ta littattafai ya Allah so gobe ne za a karatun. Kuma za mu san wane ne ali za mu san girma da daraja ali za mu sa al'amura kan ali waɗanda ba mu saba ji ba waɗanda ba mu saba gani ba waɗanda ba mu sani ba waɗanda za su nuna mana darajar shi malaman suna suna son ali ali nasu ne kuma ‘ya'ya ali namu ne ba mu ƙiyayya da su wanda duk ke ƙiyayya da ali in ma dai munafuki in ma kafuri in ma nasibi ɗaya uku ɗin nan shi ke ƙiyayya da ali to mu ba mu a ko ɗaya mu 'ya'yan sunna ne muna biyar ta farki annabi sallallahu alaihi wasallam mai biya annabi ko dole ya so ali annabi ya ce man kuntu maulahu fa haza aliyu maulahu bayyawa ka so annabi ba ka so ali ba dole ka so ali in kana so annabi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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ya Allah waɗannan matsalolin na talauci da yunwa da muke ciki a ƙasashenmu ya Allah kai mana maganinsu ya Allah kai mana maganinsu ya Allah ka ciyar da mu daga taskarka ya Allah ka ciyar da mu daga taskarka wannan tashi hankalin da muke fama da shi a cikin garuruwanmu musamman waɗanda suke cikin gabashin sokoto wasu ɓangarura na zamfara da kuma ɓangarura na niger da kebbi da kaduna da dai wasu ɓangarura na arewacin najeriya tun daga harkar da zuwa ga boko haram da sauran tashe-tashe hankulikula muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya muna maganinsu ya allah kai muna maganin waɗannan matsalolin ya allah ka amintar da mu ya allah ka amintar da mu allah kai ke da ƙarfi ba mu da ƙarfi kai ke da iko ba mu da iko ya allah kai ke da ƙarfi ba mu da ƙarfi kai ke da iko ba mu da iko ya allah mun mai da lamari zuwa gare ka mun kawo kuka zuwa gare ka kai ake kawo kuka zuwa gare ka domin ka share hawayen talakawa ka share hawayen bayi ya Allah mu masu rauni ne mun kawo kuka gare ka ya Allah kai muna maganin wannan matsalar ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah ka zaunar da mu lafiya ya Allah ka zaunar da mu lafiya bukatocinmu na alkhairi ya Allah ka biya muna waɗanda ba na alkhairi ba ya Allah ka baddala muna da na alkhairi ya Allah ka baddala muna da na alkhairi masu lafiya cikin mu ka ƙara ba su lafiya ka ba su ikon aiki da lafiyar wajen bautarka marasa lafiya kuma Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya mamatanmu kuma Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka gafarta musu